إلا من هو صال الجحيم sai dai wanda Allah ya hukunta cewa shi ɗan wuta ne, to sai Allah ya zartar da abin da ya hukunta a kansa sai ya kafirta ya shiga wuta, amma ku da ababen bautar ba ku da iko akan haka.